Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar? Mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa? Assalamu alaikum BOA Hausa. don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu ƙasashe da ke ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. idan mai tambayar malam mai nasara nasarawa funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga wurin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce lallai rikicin sudan na baya-baya nan wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin kasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin sudan babban su wanda ake kira general abdul fatah burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi umar albashar lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine general muhammad hamdan dagolo to wayannan mutane mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu to in sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin sudan wannan rigima ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu kowa yana so ya ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba ɗaya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta a samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi ya yi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu. A wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman wanda shi Albashar din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen shekaru da dama da suka wuce sai ya ɗauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya kira su Special Forces ya bar so. sojojin kasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki da suka zo kusa da shi albashar a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarkashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi sa'annan 'yan siyasa suka tashi wu kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan kenan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine Abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za mu ce by 2021 sai wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasa hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga karshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu in suka ɗauki mulkin sudan gaba ɗaya suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abin da ka sani a sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farko na dan adam koyaushe mulki yake bukata koya yake يا ناس في ايديها سودانية قارية الدنيا بعينيها ماشية وواثقة في مشيها بتزيد الهمة فيها والحنية تحت الشمس الشديدة واقفة ووقفة عنيدة حمد الله البريدة صادقة ونقية شادة طريقة بإيدها مالية العالم بإيدها ودماها البريدة سودانية To yanzu wa'annan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi abdallah hamdok wato ɗan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke tsakaninsu wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wa'annan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi a Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin tsakanin shi general gawan da kuma general ojuku a najeriya an yi irin wannan rigimar aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada najeriya daga karshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin najeriya ta fi karfin ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a sudan dinnan irin rikici ne shi wannan hamdan dinnan rosha tana supporting nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan abdul fatah yana samun support na irin su america Amerika da Saudi Arabia wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin ƙasan. To kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu faɗa to kamin a samu mafita yana da wahala. Kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida. Waɗannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki. Kuma za ku duba ƙasashen da suka zagaya ita Sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga ƙarshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita Sai kuma maimacin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar Agadas, jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas, Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce, babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba in ka ɗauka musamman munan bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefko shefkin mu mu noma noman mu amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kaga wannan fa kasashen biyu su duka suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali ka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu da an ga ruwa shekarar shekaru rabon mu da an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka nan. To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China? Abin da yasa China take fuskantar harka fari in ka lura kasar China abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma maye-mayen kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma kan harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar nahu'u na birnin Agadas Jamhuriyar Nijar da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da mu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.